يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل كما نسأله عز وجل الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم مسلمين أهل السنة من أجلس المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da jari da godiya ga Allah mai kowa mai komai bisa dama da ya sake bamu don ci gaba da nazarin wannan littafi تنبيه المتضالي على ظواهر وحيد عبد السلام باي وندا يوشي نظام نبير بغفار كراتون كما يو نيزا أفار بوطي باب بكن بكتشمون بتافي لدر الله بدرسا بسر زباتا بياني لنا حكرا نتني شعر الفجي نشغا مضمون للتافي لدر الله in allah ya za mu fara jin abinda wannan littafi ya kunsa wannan zai tabbata ne a shafi na takwas na wannan littafi kuma a babi na farko الباب الأول في بيان الجن وما يتعلق بهم babi na farko za mu tattauna bayani da ya shafi aljanu kuma mu ji ko suwaye su aljanu akwai wata dangantaka ko alaƙa tsakaninmu da aljanu yaya allah ya bayyana rayuwarsu da aƙidarsu da kuma rayuwa ko mutuwa shine yau ma ya Allah bihin Allah mu muke roƙo subhanahu ta'ala ya mana jagora akwai shimfiɗa wanda aka yi kafin a je kai tsaye wajen ta'arifin jin na ce ilamu wa faƙani Allah wa iyakun lima yuhibbu wa yarda anna manhaja ahli sunnati wal jama'a a tawakufu التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ليس لأهل مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلا أو أن ينقص ما ثبت بالدليل أو أن يفسر ظاهر الآيات وفق هواه أو بلا دليل وتم كان جمع آداء تون ما لم يون مربوطي وان ya gabatar da wannan bayani a cikin wancan littafi nasa suna littafin al'istihala marubucin littafin ana mai nisba da al'asari abinda yake cewa ku sani ya ku bayan Allah cewa manhaji na ahli sunna wal jama'a da kudiri da aƙida ta ahlus jama'a da hanyar rayuwarsu a addinance shine a ja baki a shiru dangane da matsaloli na gaibu ka tsaya daidai inda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu ya tsaya babu wanda ke da iko ko menene matsayinsa cikin musulunci kuma a wajen musuluncin da ke da ikon ya ƙara wata fassara ko wani bayani ko sharhi gane da inda nassi na shari'a ya tsaya akan al'amura na gaibu ko kuma a ce ga wani saboda burin sa da sha'anin da ɗaukaka da fice da ya yi wajen ilimin muka da fannoni ya kuma tauye wani abu daga abin da nafi ya faɗa dangane da al'amuran gaibu da ce zai rage wani abu wato al'amuran da suka shafi gaibu ba dadi ba ragi tsayawa a haka ya ce manhaji kenan ahlus sunnat tula jama'a wanda muke fafutukar bin godaban su da kuma tabbata a kan abin da suka tabbata a kai ce ko kuma kawai mutum ya kokarin fassara ayoyi na alkur'ani daidai da san zuciyarsa ko ra'ayi ko kuma ya fasara su ba tare da wani dalili da ya goyi bayan fassara su malam asali ya faɗi wannan magana a cikin littafin su istihala idan ka je shafi na wato goma sha bakwai a littafin akwai maganar haka na shafi na ɗari da talatin da takwas na littafin akwai wannan maganar shi nazari al'azari mu'afir ne shi ma dan zamani ne yana nan da ranka baya cikin sala amma da yake ma'ana da yake magana ta ta daidai take sai shahararren malamin hadisin nan a sheikh muhammad nasir nasiruddin albani ya tabbatar da wannan magana da al'asar ya faɗa cewa eh wannan magana gaskiya ce abinda zai baka sha'awa shine albani yana yi wa marubucin kan raddi ne akan manufofi dunkulallu na littafin nan na istihala amma tare da yanayi mai raddi tun da wannan gaskiya ce sai ya tabbatar da ita shi kuma albani ya yi wannan tabbaci ne a cikin silsilat ahadisu sahiha nasa mujalladi na shida shafi dubu ɗaya da hudu muna faɗin wannan dan mai bibiya ya je bibiya to wannan maganar ka gaba tawa bace amma tun da ta dace da tawa fahimtar na ciro ta nasa kuma alhamdulahi ta samu goyon bayan malamin da duniya ta yadda shi malami ne a fannin sa kuma a ƙarƙashin ne wa marubucin can raddi a kan abin da ya tafi a kai dangane da waɗansu ra'ayoyi nasu da suka shafi aljani da yawa da gaske albani bai yarda da wancan ra'ayoyin malamin ba amma tare da bai yarda da shi ba da magana ta ilimi amana ce inda ya faɗi gaskiya sai ya gaskata shi na cewa ma'alum bilal qur'an annal jinna وقضاياهم من المسائل الغيبية التي حقها التسليم والتوقف وانا ما كان كاش شو أبني إذا أبسا بكاتوا أبسا كيلا أئلمانتي شو da aljanu da hukunce-hukun sun suka shafi aljanu suna da cikin matsaloli na gaibu wanda haƙƙinsu shi ne a tawakko a filin, a miƙa wuya a sake wato zuciya akan abin da Allah ya faɗa ko manzonsa ya faɗa sannan kuma a tsaya iya nan ba dafi ba rai ku riƙe wannan darasin da kyau tare da na ce malamin da ya rubuta wannan duka yan zamaninmu ne duk da shi ma albanin da ɗan zamaninmu ne illa yanzu shi ya fi da cikin salafin da ya koma ga Allah na fata Allah ta'ala ya bai mai da rahamarsa da hidimar da ya ma addinin musulunci malam ɗahawi a cikin aƙidarsa al'aƙidarsa ɗahawiya wanda yardajjen littafi ne a dukkan wajen ahalu na kam gaba dangane da kare aƙida ta musulunci ta salaf salih idan mutum ya je duba aƙida ta talatin da shidda ga abin da malam ya rubuta ya ce wala ya rubutu qadamul islam illa ala zahr taslim wal islam ya ce ƙafafuwan shi addinin musulunci ba sa tsayuwa sai a kan dolan sakar Allah da manzansa a cikin al'amuran da suka bayani da komi kauya a kai ka tsaya inda aka tsaye da kai ko ya kifa inda amurji wa na haiki misali ya ce famar rama ilma ma hubira anhu ilmuhu ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان ita duk mutumin da yake kwakulo ko nemo ilimin abin da aka yi mai shamaki game da sanin wannan abin kama al'amuran gaibin da muka yi magana ko al'amuran aljanu an kare ka ya kamata tun farko ko da ke mu zo bayanin addinin ba amma dai haskawa a kan cewa tun farko ka fara gamsuwa da cewa aljanu waɗansu halittu ne shamakakku a wajen ka. bayanin su a tsatsefe a ce sai an fito maka da zane da abawa da su shafe su wannan azarbabiya ce kuma kaucewa tafarkin ahalus ne yake cewa duk wanda yake neman ilimin abin da aka kanke masa saninsa sa ya ki gamsuwa da ya miƙa wuya fahimtar ta ta zan kawai ta miƙa wuya ga iya abin da aka tsaye da shi to wannan abin da yake nema wanda ba a mai izini ba ya maza sai ya san shi to zai mai kariya zai iyakance shi ya kiyaye shi ya ana shi sanin amsar tauhidi ya kuma hana shi samun nagartacciyar fahimta kai ya ma kange shi daga sahihin imani ya kange shi daga sahihin imani ta kashe sai ta zabu bainar kufri wal iman mai karambanin tsoma baki cikin al'amuran gaibu za ka same shi yana fangan-fangan shi ba kabiri ba shi ba mummuni ba wata kuliki wata kulir shi ba mai gaggata shi ba mai karyatawa ba idan masu kutsawa al'amuran aljanu suna bayani suna yi suna yi wani lokaci suka je sun faɗo hanya sun shafko wani lokaci suka je kuma sun yi daji suna faɗin abin da ba su da dalili kaga tattalin tasiri wata tasiri shi mai gane ba shi mai gargata ba wala iqrar wala inkar shi mai tabbatar ba shi mai musanta ba muwaswasan ta'ihan shakan za'igan sai ka same shi yana mai kokonto sai ka same shi yana mai ɗimuwa sai ka same shi yana shakka sai ka same shi karkatacce la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukaddiba shi mai zama mumini mai gaggata ya tsaya inda Allah ta'ala ɗaya da shi ba shi kuma bai zama mai musu mai karaita ba ƙida ta talatin da shida cikin ta tsahawiya sai na ga wannan maganar ta gaggata wannan muƙaddamar da muka yi ko wannan maganar da muka gabatar ta shi mai istihala wanda albani ya wafaka kama. to sai mu je kan ta'arifin jami'a abinda ake ce mata arifi shine bayanin hakikanin abu kaza shine wani na? ai na yi bayani na ce ga abinda wani littafi na karo wannan a wani littafi na kuma da suna littafin alaƙirin da hawaya shine na ƙara wannan don ƙarin gaggatawa ga wannan abin da kuka ji duk inda gaskiya take in ta yi muwafaka ta karfafa sai su sai a ɗauko ta sai a karfafi wanda ta gabata tarihul jin bayanin aljanu definition na aljanu nan sai tarih ana nufin ka bayyana abin da kake magana a kansa yadda wanda bai san shi ba zai san kowane ka faɗi sifarsa ka faɗi hakikanin yadda yake sai na ce waƙaftu ala kafirin min ta'arifi ulama liljin na karanta ɗimbin bayanan da malamai suka yi game da aljanun ko su suwa ne ne su aljanun na karanta da yawa malam wani ya fahimci aljanun su ne kaza wani ya ce su ne kaza wani ya ce su ne kaza amma a nan عدلت عن قلبها خوفا من العقاب في الممل من ناحيه وفرارا من عدم سلامة معزمها من الخوض في المغيبات من ناهية أخرى فرأيت أن ألخص السؤال السليم منها إن شاء الله فأقول بعد نذكر أنت تعرف بنا ما لم يجب ماذا أعزنه نذهب إلى تلك أوس أنبا ما لم وانا قاعد يتي وانا وانا قاعد يتي وانا وانا قاعد يتي bai kamata sai na kawo su ba na farko don gudun tsawaita wadda za ta sa a ƙosa abu na gaba kuma don guje ma rashin kubutar yawancin maganganun da su malaman suka yi dangane da aljanu ba su kubuta ba daga kutsawa cikin ilimin mukan gaibin da muka magana a kansu wanda bai kamata kuma wanda ya kawo abin da bai da dalili ba ya kana mata lokaci kan maganarsa to da ka sai na ga ya kamata a cikin ta'aribobin da malaman suka yi in tsamo abin da ni shine nake ganin daidai sai in gabatar mu. ba ku sai na ce aljinnu su aljannu alamun kana ce alimu. alamun aqilun مكلف غيبي غير هو غير مدرك بالحواس إلا ممن كان نبيا من الأنبياء ومن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مطيئهم في الجنة وعاصيهم هو أعطيهم في السعير مثل بني آدم في ذلك سواء بسواء أتكيتن تكيتاوى الجنة wata halitta ce mai hankali suna cikin jinsin halittu masu hankali Allah ya yi halittunsa da yawan da shi kaɗai san iyakacinsu amma dai masu hankali kana uku ne su ne mutane da mala'iku da aljanu to su ma halitta ce mai hankali mukallaf kuma waɗanda aka yi masu doka Allah ta'ala ya masu doka mukallabai ne annabta musamman ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hada da su duk dokar da ka ji ana karanta maka a matsayin ka na musulmi to wannan dokar ta hau kan al'umma yi ko bari duka ɗaya ne mu da su shine ma'anar kalla. ghaibi sai dai kuma su koyayyu ne wannan point ne mai kyau ku aljanu koyayyu ne idan ya zan koyayyu ne wannan zai maka shamaki wajen azarfafiya da kutsawa cikin al'amuransu kamar da 'yan zamani yau suke yi 'yan zamani sun saki jiki suna cin karansu ba babbaka sai ka ji yaro ɗan kankane mai ƙananan shekaru wanda bai ma zama sanin kansa ta cin hankali ko rayuwa ko gamsuwa da al'amuran ilimin bashin kansa sai ka dina baka waɗansu labarai daga aljanu ya san ɗabi'arsu ya san halayensu ya san ya wato makwancinsu ya san ci da shansu ya san tsawon rayuwarsu ya san komai kawai yana hikaitowa yana gaya ba ban sani kowace aya ce da cikin alkur'ani ta fayyace mashi wannan kowane hadisi da cikin hadisan manzo Allah suka fayyace mai wannan kuna lura da wani gaibi ne sannan kuma ghairu mudrakin bil hawa halitta ne da ba a iya sanin su da gaban isar da sako ga dan adam ba za ka yi haka ba ka tabo shi ba za ka gwada ido ba ga aljihu ba za ka ji ɗanɗanan shi a jikinka ba ba za ka ji ƙanshinsa a jikinka ba misali gairu mudarar bil hawa sai na ce illa illa man illa mimman kana nabiyyan min al-anbiya wanda zai ce maka ya taba jikin aljani gabarsa ta haɗa gabar aljani ta haɗa da jikin aljani sai dai idan mutum annabi ne daga cikin annabawa su kuma annabawa ƙur'ani ya gaya mana waɗanda suka yi mu'amala mu ba sharaka daga ma cikin annabawan da su da aljanu Allah sai da ya gaya mana ba dukkan su ne kowane annabi ya yi mu'amala ya yi mu ba shara da aljanu ba alaihi musulatu wasalam sannan nace muti'uhum fil janna mai ɗa'a daga cikin aljanu har ya mutu yana ma Allah ɗa'a sakamakon shi aljanna wa asihim fi mai sako daga cin aljannu ya zama lalatacce ya zama shedani ya mutu yana kan sa bai tuba ba makoma sauta sai na ce a daidai wannan duk bayanan da na gabatar musamman wajen daga takalifi zuwa nan misulu bani adama fi zalika sawa'an bi sawa kamar dai da mu yan adam muke daidai wa daidai ba bambanci to wannan shine ta'arifin aljami wannan sune aljami ka sani aljami halitta ce ta Allah kuma mai hankali ne kuma dokokin Allah sun hau kan shi sannan kai da ni ba mu da ikon mu san shi da gaɓoɓinmu mu ji sa, ko mu buɗe ido mu gan ko mu taɓa shi da jikinmu ba a yi mana wannan ba saboda shi gaibi ne ɗan ɓangaren gaibu ne shi a mu. amma mu ɗan adam ba ɓangaren gaiba muke ba mu a wajen su su suna ganin amma mu ba ma ganin su wannan sharhin a wannan ta'arifi yana buƙatar sharhi kowace gaba daga cikin abubuwan nan za a ƙara bayani a kanta insha Allah sai na ce da na ce aljinnu alamun alam sun wannan kalmar huwa bi fatihi lami alamun abin da yake ce ma'alam da larabci kullu mawjudin wallah duk abin da yake akwai shi amma banda Allah banda shugaban Allah sai ke ce ma'alam suna ka da mutum da aljan da itatuwa da su da ruwa da wani duka a kula alam sunansu to na cikin wannan bangaren au ibaratun amman ya'qilu min al-insi wal jini wal mala'ika ko kuma man ce alam don a taƙaita bayani alam tana karewa ne a kan nau'i uku na halittun Allah su ne masu hankali daga cikin halittun Allah su ne mutane da aljanu da mala'iku wa kuma wannan fassara ita ta fitowa bili inda Allah ta'ala ne yake magana alamin rabbil alamin ana nufin wannan yana komawa innan bangarorin halitta guda uku ne jinsin masu hankali ma'ana dai abin da wannan sako ke kunshe da shi shine ai aljinnu khalqun min makhluqatillah aljannu halitta ce daga cikin halittun Allah khalaqahum min khalis la'bin nar ya halice su shi ubangiji daga tsantsar garwashin wuta ko tsantsar harsashin wuta wanda daga jikin garwashi in garwashi ya kai garwashi wuta na ganiyarta <clears throat> za a ga kamar wani farfarin kala ke tasowa kafin ta daga ta fara zama ta gauraya da dubu ta koma hayaki to wannan tsantsabaran zagaliyar wutar da ita aka halitta aljani halittarsa ta farko bai kalli asulihim wa amihim iblis allahi ta hanyar halitta tushensu kuma asalinsu kuma ubansu iblis la'anannan allah nan ma wata nukuna ce mai mahimmanci su aljanu tushensu ko shugabansu la'anannan allah ne iblis mu ko 'yan adam tushenmu asalinmu annabin Allah ne tun nan kamar fahimtar kai ke da daraja sama da su kuma kai suke jima tsoro ba kai ya kamata ka ci tsoronsu ba kai Allah ya ɗaukaka sama da su wani ƙarƙarwar na bani halar wannan sharhin da na ya kamata in kare shi da dalilai na shari'a sai na ce na ɗaya faɗin Allah ta'ala waljanna khalaqnahum min qabl min nar as-sam Allah ya ce walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun sai ce waljanna shi kuma aljani iblis kenan a nan wurin shi ake magana khalaqnahum min qabl mun halittin tuntuni sai da aka yi jinsin aljanu a wannan duniyar kafin a kawo jinsin dan adam da mai aka halice shi simin narin samu daga tsantsar wato wuta wa khalaqal janna min marijin min nar wannan kuma a cikin wata sura wa khalaqal janna min marijin min nar Allah ta'ala ya halitta aljanu daga tsantsar tsantsar baragen wuta kamar yadda aka sifanta sai ya ce wa kad itarafa iblisu nafsuhu bi zalika shi kan shi iblis dallis la'anatullahi ta'ala alaihi shi ma ya faɗi haka da sa ma ya yadda ga asalin shi da yake kokarin kare kanshi wajen ubangiji inda his sujuda li adam alaihi salam a lokacin da ya kiye ma adam alaihi salam sujada bayan da Allah ta'ala ya umarce shi sai ya zo ana tambayar shi me yasa baka yi ma adam sujada ba shi da kansa ga abin da ya ce sai dai uzurin da ya kawo a karin magana laraba suna cewa wal uzuru aqabuhu min az-zam fa uzuru aqabuhu min zanni hanzarin da ya kawo da ma bai fuska ma wannan hanzarin na shi ma da da ya fakki da da ya fadan taimakon shi wajen ubangiji amma da ya tashi kara kan sai ya kana kwa'awa gane ku ya yi banna an tambaye shi me yasa ya banna sai ya banna da tafi waccan bannan ta farko ɗanka ya fasa gilashin motar gwamna an zo an kama ɗa sai ka ce ai ɗan nan nawa ai jarinta ka shi ta ma wuce haka da idan gwamnan ya hara da ya fasa mai ido kagale biya abu ya ƙara kwaɗi abinda iblis ke cewa shi da kansa ƙala ana kairun minhu ya Allah kana tuhuma ta mu yasa ban ma Adamu sai ba ai na fi shi alheri kun ji abin da yake khalaqata bi min nari ai da Allah in zaka tuna ai ni da wuta ka halice ni ko wa khalaqatu min min din shi ko ai da laka ka halice to ni da aka nika da wuta ana ni da daga zaka zo ka san me sujada ina ganin waɗannan ayoyin kaɗai sun yi su kare cewar lalle aljanu an halice su ne da wuta abin da muke son mu sani a nan kenan sai na ce wa fil hadith an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa an abawaiha hadisi ya zo daga nan aisha ummul mu'minin Allah ta'ala ya da ita da ita da iyayen da guda biyu qalat sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon kira annabi rahama mujin kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ma وقف لكم wannan hadisi na cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku an halice su daga haske shi kuma iblis lalle an halice shi daga tsantsar wuta shi kuma adamu kakan talibai shi kuma an halice shi daga abin da aka sifanta muku yanzu muka ji ayoyin alkur'ani sun gaya mana da mai aka halice adam daga laka daga yungu sannan a hadisance ko nan muka tsaya mun gamsu da cewa eh sinadarin da aka halici jinsin aljani shine wuta sai da ce wata a ƙawarin a'immat al'ulama على أن المراد بلفظ الجان بهذه النصوص إبليس الرجيم كما اتفقوا على أنه أبو الجن وأصله فهو فيهم بمنزلة آدم عليه السلام فينا معشر بني البشر والله أعلم نتي دك مغنغنن مثلا ما لمي سن da زونا أكن شور لفظ الجان da ya zo cikin wannan nasoshin da muka gabatar tun daga aya cikin surul hijiri da aya cikin suratul rahman da aya cikin suratul a'raf eh, da kuma wannan hadisin nan Aisha da yake cikin sahih Muslim karmar aljan da ta zo a wurin tana nufin iblis ne wanda ne asalin su aljanu kamar yadda kuma har wayo maganar malamai ta sake dacewa da juna akan cewa iblis shine asalin aljanu kuma shine babansu fa huwa da haka shi iblis fihim a cikin jinsin aljanu bi manzilati adam alayhi salatu wasalam fina kamar matsayin adamu ne a cikin mu ƴaƴan adam wallahu alam wannan sharhi aka tsara akan lafazin alam alam sai kuma aqil ba an ce alimun aqilun ba to kalmar aqil ma'anar shi shine ai mumayyiz wanda ke da ikon bambancewa bainal khair wal shar wa bainal hasan wal qabi wa bainal nafi wal dar ana cewa abinda za a ce mashi aqil ne idan ina iya rarrabewa tsakanin kwaya da tsakwa ya san alheri ya san sharri a ɗabi'anta ko bai karatu ba ya san mai kyau ya san mara kyau ɗan gane ya san abin da ke da amfani ya san wanda bai da amfani ɗabi'arsa ta karanta da shi haka kamar da mai waka yake cewa ko gyara ya sani ko bata ya sani wannan ba sai wanda ya je makaranta ba a ɗabi'a ɗan adam yana da wannan ilimin to haka shi ma aljani in yi ba daidai ba ya san ba daidai ba na ɓangaren ɗabi'a ɓangaren abin da ya shafi rayuwa to mai irin wannan suka shi ake cewa akif mai hankali dalilin wannan suka tashi ne ma aka dora mai doka ya zama mukalla to sai na ce a nan ma ka bani adamu ala hajjin sama kamar dai da mu yan adam muke wajen mun san daidai mun san ba daidai ba to su ma haka suke fa alaihim ma alaina wa lamma lana min takalif al-ubudiyya don haka duk abin da ya hau kanmu na dokokin ubangiji to su ma ya hau kansu abin da kuma ya zama namu ne za mu samu in mun yi kaza za a ba mu lada kaza to su ma sun yi wannan za ba su lada na daga dokokin wato zamuwar bawa a matsayin shi na bawa da yana da akala amma na mutakile domin shi hankali shine maratayar doka wanda bai da hankali ya zautu ya tafi ya zama bugun shago ya zama ma'aukaci ko kuma saboda karancin shekaru bai kai mukallabi ba saƙar an mutakli an gane babu doka a kan sai da ce wa kafa bi kirkati na biyin lahi suleiman alaihi salam shahidan fi a ƙaryatar jin idan muna so mu tantance aljanu masu hankali ne ko ba masu hankali ba ne kawai mu karanta iskar annabi suleiman alaihi salam haitu ja a fiha wanda daga cikin bangarorin iskar akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kace mana cewa wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin daga cikin karkatattun aljanu waɗanda aka hore wa Sulaimana su akwai waɗanda suke 'yan ɓangaren kurmanu ne su wanda suke iyo karkashin teku su ɗebo arzikin da Allah ya tana dama bayansa su fito da shi sama su ba Sulaimanu ya yi amfani da shi sannan akwai waɗanda suna aikata wani aiki kuma na tsawainiyar rayuwa wanda ba wannan ba kasance suna wannan aiki yana masu hankali ne su wa kunna lahum an gane ku tun ma da ɗin ne ce man ya gusuna wa ya amaluna duk ya tabbata cewa su masu hankali ne sannan cewa kunna lahum mun kasance a gare su hafizi da masu sa ido da kulawa aya ta gaba ya amaluna lahu ma ya sha'u min ma'arib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat ya amaluna lahu lahu ya amaluna lahu ya na wannan ma yana alanta su masu hankali ne da marasa hankali sun ta amalu lahu suna yi maka ma ya sha abinda yake sumin mahari na dakunan ibada ko kuma lungun liman a masallaci wata mafi da butum-butumai Wajibani da manya-manyan akusancin abinci kan jawabi girman sa yadda ta san ku kudiddifai ƙatan makakin abinci ne wanda mutane da yawan gaske za su kewaye su ta ba a ciki to duka suna sana'anta mu annabi suleiman irin waɗannan abeban amfani kayan aiki a zamaninsa kuma aljanu ne ke yin wannan wa gudurin da waɗansu tukwane rafiya wanda su sai dai a kafe su a wurin wuta ta zo ta same su ruwa ya zo ta same su a wajen a kunna wutar a kawo wanda za a tuka ko a dafa a ciki a daidai su a basu nan saboda girman su wannan yana nuna Suleiman wato lallai shugaban duniya ne ba ke kuma duniyar mutum da aljan to da aljanu ke mai wannan ikon ayyukan kaga masu hankali ne sannan ce wacce ya kuina da lalatattun su kuma a wannan kisa za mu fahimci mumini babban mutum ne abin girmamawa ta yadda yawancin waɗannan ayyukan wahala da annabi sulaiman ke sa aljannu suna yi ɓangaren ne ake sawa su ne suka zama bayi kun gane shine hikimar faɗin a shayatin duk inda ka ji lafzin shaidan bai taɓa zuwa da sigar yabo ko girmama ba sai zai zo da sigar zargi to lalatattu cikin aljanin su ake bautarwa da irin wannan ayyuka masu wahala yace wa shayatina haka nan mu hore ma annabi Sulaiman karkatattun tsagerin tsandararrun aljanin zamanin shi aka hore masa kullu banna akwai magina an gane ko masu gini a tektoci da kuma laifaroni masu ah, hada kullum abin nan kulla banna wa gawa da kuma yan kurma kuma yadda bayani gaba duka wannan ne sakon da muke so mu samu kare bayanin mutum aljanu masu hankali ne kuma ayoyin sun tabbatar da haka wa alawatan alahada bugu da ƙari ma akan abin da ya gabata istiraquhum min akwari sama ai kaga suna zuwa satoji na sama wastima'i bil qur'an sannan in an zo ana karanta alqur'ani duk ƙur'ani ya gaya mana suna zuwa su saurari inda qira'atin nabi lokacin da annabi sallallahu alaihi karantawa lahu yake karanta alqur'ani wa ikhtiyarihim al-iman bihi mubasharatan sannan kuma suka zaɓi su imani da alƙur'anin nan take da gaji annabin da ke karatun ma bai san haka ta faru ne daga baya da Allah ta'ala ba shi labari wa tabalighuhum iyyahu li qaumihim munziri sannan suka dauki qur'ani da nan suka je suka karanta da mutanen su duka wannan na ba da shadda shaida da tabbacin cewa eh waɗannan halittu babu shakka masu hankali ne mukallafai ne wannan ayat da dai mu karanto su kawai ba sai mun fassara su ba saboda lura da lokaci istishhadi zami da su shi ne aya ta farko qalu ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa la tariqin mustaqim suka ce ya ku mutane na ya ku mutanen mu haƙiƙa mun ji wani littafi da aka saukar bayan musa musaddiqan lima bayna yadayhi da ke gaskata abin da ya gabace da duk wani littafi da Allah ya saukar sannan ya hadi ilal haƙƙi yana shirar zuwa gaskiya mai latsarikin mutsaƙi kuma yana shirar zuwa ga tafarki madaidaici da ba su da hankali ba za su wannan fahimtar ba aya ta gaba qul uhiya ilayya annahu sami'a nabaru min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi illa ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada kaga ya musu an yi wahayi gare ni cewa waɗansu yanki na aljanu sun ji Abin da nake karantawa nan take suka ce mu mun ji wani abin karanta mai ban mamaki da sha'awa da ƙayatarwa wanda yana yi shiryarwa yana jagora zuwa ga shiriwa da natsuwar zuciya don haka mu gobe wata wata muka yi imani da shi wadanda ta zarar bina a har abada ba za mu haɗa ubangijin mu da kowa ba aya ta gaba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi faman yu'min bi rabbih fala yaqahu baqsan wala rahaqa cewa yadda sha'anin lamarin shi shine ne mun ji shiriwa kuma muka yi imani da ita nan take na haka duk wanda ya imani da ubangijinsa baya fargaban ko tsoron a tauye mashi daga cikin ayyukansa na alkhairi ko kuma a yi mai wato gwada mai kun karfi an gane a yi mai a ringizan mummunan aiki duk wanda ya imani da allah bai tsoron haka ya tabbata zai samu sa kyakkyawa da kuma ƙari waƙayar zalika na shawahi da wasu nasoshin da suke goyon baya ala da jinna ala cewa lalle aljanu dai masu hankali ne mu mai yi zuwun kuma suna rabewa tsakanin daidai da ba daidai ba tsakanin mai kyau da mara kyau makusaru sannan kuma suna da damar zaɓi kamar da ɗan adam yake da shi ka zaɓi aƙidar da suke so ka bi ka zaɓi addinin da suke so ka bi duk da wafaka ka akan addini na ƙwarai kuma sai da falalar Allah subhanahu wataala a bi aqailihim da haka sai ya zama inda suna da zafi kuma sai suka sha bambancin aƙilunsu aka samu masu aƙida tan gani ta ahlus sunna wal jama'a suna kan addinin annabawa daidai wa daida akwai kuma yan bacin wanda suka karkata an gane ku sun zan suna da dama zafi. wannan sa suka sha bamban ma a cikin aƙidinsu da kuma take-takensu ƙur'ani ya tabbatar mana da haka an da yake cewa anna minna salihun wa minna duna zalik kunna qara'iq qidada su wanda ne ke bada labarin kansu da kansu almaru azara bi nafsihi to da ka suke cewa mu dinnan hakika cikin mu akwai salihan bayi kuma akwai wanda suke koma da bayan haka aljihun baya da can suke cewa kunna qara'ai mun kasance mu ku ne su in ji su suka ce su ma ku ne kamar da dan yake ɗari ku. na bandiya, hallujiya imbaliya ismailiya shi'iya zaidiya tijjaniya qabiriya ga su da dai to dukkan wayannan aqidan akwai irin su cikin aljanna kidadan masu yawa وأما منا المسلمون ومنا القاطبون فمن أسلم أولئك تحروا رشدا har aljanu suke ba labarin kansu da kansu masu ta ce tabbas mu a cikin mu akwai musulmi kaga kamar mu suka ce kuma a cikin akwai akasin musulmi alqasitun kafirai kamar dai da mutane suke faman aslama haka wanda ya ba da kai ga addinin musulunci saboda ta ka haɓar matsalar to wannan sun kirtaci gaskiya sun samu wafaka da haka na ce fa abana wa iblisa ka a abana ibani adam misali ta kamar bi tamam da haka aljanu da mutane a kan wannan abin da aka gabatar na bambancin aƙida wasu su dau mai cin waɗansu dau mai fata to daidai wa daida yadda muke haka suke min humul mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun wannan ikitibasi ne cikin aljannu akwai masu imani sai dai mafi yawan su ɗaya ne kaga wannan aya ta zo a siyakin ana magana ne kan mutane to kuma sai ta gaskata ɗari ɗari akan aljannu su ma min humul kamar da hamma su wajibi mun ji akwai yan da'awa a cikin su cikin ayoyin da suka gabata kamar ya mana inna samina كتاب أنزل من بعد موسى لما بين يديه هذه الحج ولا طريق مستقيم يا قوم ولا دائما داعي الله كانوا هذه اجيب سكة سكة سكة بأن أواكي نحن الجنة فسنة سنة لذا قال تعالى في الجنسين shi sa الله يهدى ya hada da jinsin mutane da na aljanu sai ya bayani tun da sun kusan abu da su suna boye mu muna sarari da kuma fifita mu da aka yi akan wajen daraja muke da annaba manzanni da mursalai su ba su da su an gane ko amma dai wajen nagarta ko rashin nagarta wannan duka daidai wa daidai haka muke sai Allah ta'ala ce wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هكذا مثل أنجام لا تتبت حقيقة من كان دام جهنم waɗansu masu yawa cikin aljanu da wasu masu yawa cikin mutane tun asalin halitta Allah ya san akwai tulin kaso mai yawa na mutane ‘yan wuta ne ‘yan jahannama haka akwai tulin kaso mai yawa na mutane ‘yan cikin aljanu abuwan su ma ‘yan wuta ne ‘yan jahannama ba hadisi ya inganta ba hadisin musulun a da sun zama ke cewa za a umarci adamu uban mutane ta adamu ya fitar wada jahannama rabon cikin mutanenka cikin yayanka adamin sai yawon bangiji cikin nawa zan fi da nawa a bani fasantis ita cikin duk mutum dubu ka hidda ɗaya tal shi ne ɗan aljanna sauran 999 'yan wuta ne abin ya bugi hankalin adam sosai ya girgiza yake <laughs> yana kurwa ba mun karanta ita nan a hudu juma'a ba ma hadisin ingantaccen hadisi ne na cikin sunan musulmi malamai sun ta dogon shari a kan wannan hadisin to idan a cikin yan adam duk dubu mutum ɗaya na dan aljanna to kuma suke tsammanin kasan zai zama cikin aljanna Allah kada ya sani ko kuma ka kila kai kiyasi ka ce to tunda ne an tabbatar da mu da su a wurare da dama su ma da kila duk dubu ɗaya ne ɗan aljanna kaga mu a ringizan kaga a hankalce ma an ka kalla kafirai su suka fi yawan ninkin ba ninkin idan ka na cikin musuluncin kai da kanka akwai wa'anda suke cewa su musulmi ne wanda an baka aljanna ga dama ka sa su kai ka san musulun da da ma haka ne kuma to sannan mu muke da ya jujuwa ma su kuma ta duniya ce mai zaman kanta da yayan Adamu. ne su kusan gaba ɗaya su duk yan wuta ne da ba alheri cikin sun shari mu muke da yahudu da nasara so <laughs> a haka sai ka ga eh lalle wancan ba san ta a to dama ai ka da shakka tun da annabi ya faɗi to ina ganin kamata ya mutsa a nan mun yi sharhin gaba biyu daga cikin gabobin ta'arifin mu mun yi sharhin alam mun yi nan gaban Allah ba mu dama sai mu tashi sharhin mukallaf Allah ta'ala ya samu dace wannan makaranta ne dai Allah ba mu lada da iko ku rika wato bibiyar wannan karatu shin a abin da muka gabatar yanzu akwai wani babban ilimi da ku san shi ba tsakani da Allah wanda kuke jin shi irin wani bambara haka irin ba su taɓa jin wannan abin ba ko ba kai wannan dai akwai wata matsala in kun ji ku zo da amfanin nan da na na eh wannan shi ma bayani zai zo gaba kan shi in aka ce shaitan kalmar shaitan ba ta zuwa akan wani jinsi shi kadai mai zama kanshi a sai dai lalatacce daga cin jinsi darasi ne wannan insha Allah yana tafi a hankali saura kalmar shaidan kalmar sai shamila a udulukun alƙur'ani akalla akwai salo kamar hudu zuwa biyar na ambatar lafazin shaidan wani lokaci in aka ce shaidan ana nufin shi iblis shi kadai a wannan lafazin ba wanda ya shiga zai shi akwai lokacin da a faɗi shaidanun ana nufin jinsin aljanin lalatattun cikin su ma'ana kamar wayannan lagozan da makaranta na kisa suleiman wa mina shayatsini shayatsini a nan aljanu ne kadai mutane da cikin a nan ba kuma ba iblis a nan sai dai karkatattun yan jinsin sa kullum kuma a faɗin shayatsini mutane ake rikin lalatattun cikin nan kuma aljani bai shigo ba kamar kisar sihiri da suke cin aya goma da dari da biyu cikin zuwa bakara wata goma ta talo shaya fino alamun fi suleiman ko kuma wai za ta kulle biyu na amonu ƙaru amon a wai za ta lau'ila shayafinihin wannan shayafi na nan ba aljanu ba ne mutane ne yan adam kafirai wato masu daure makafircin yesu su ne shaidan kuma wannan su ne kullum shi ne an ce shaidan kawai idilakin kalmar aka yi duk kowa ma zai iya shiga iblis zai shiga kowane lalatacce zai iya shiga duka na hankali kowane za a daga bayani a gaba ta gwargwadon yadda allah ta'ala ya ba da dama gwargwadon yadda ya ba da wato a iko kowane a mahallinsa insha Allah Allah ta Allah ya samu dace na